Eh. Ken eh. kira an sawa dan bura uba ni sha tambayar mutanen Gombe ni sha Allah ya isan mutanen Bauchi ni ba ni amana sai da gimbiyan Maruban Gombe Ummi Salma dan kutuma durun wa ta kira ni na amsa ina zuwa sai na zo ko yanzu yanzu wallahi ni fa kare fa kare da ce sai daga fa mu sha ruwa dan kutuma durun annan kayya ko yau ko yanzu ko yanzu yanzu dan bura uba shin ta fa ina suke neman mu nike da kuya kuyan kura masu kata manyan nama dan bura uba to da jibrin shirgi sha Allah ya sa abokan gaba ki gudu sa maza gudu fafar farki dan uba sarkin yakin adan kwata sarkin yakin malama mai kifa sarkin jirgin mara bango mai dan bura uba kura angon faisa ta dan bura uba kowa ya dame mu Allah ya dame shi yake ni ma ci a dan bura uba na gindin dutse dan bura uba kowa kashe kai wani ta wada gudu wani ta uka ta wada gudu ya saka ta wada gudu nani ale dan bura uba ta wada gudu na surfadi dan bura uba ta wada gudu dan bura uba umar dan fura ya zo zuwa fara kwana koyo koyo ko yanzu ko yanzu yanzu dan bura uba kowa kashe kaiwa na sai na kashe kaiwa da karfe da kuma duruwa ni ma kashe sai lan Allah jibin tinkin me mata matasan Bauchi kai ya sa dan bura uba waye ne waye waye waye dame ku mu dame shi babu wallahi yaki kina gida ina tare miki yaki waye da miki da miki Ni yaron da yace baya yin ki ba ma yin sa dan war maman ta kowa ya ki ganin ki mun ki ganin baban sa yaro ya so ki mu daga masa kafa ba ya daga masa ayya mana sumayya dan kuma burin kwan yaro mu ake gudu mu muke bugewa a ce roka ne mu ake gudu mu ake tarasuwa a gaba ki gudu sa gudu sa abokan gaba gudu ka wankan kanka bari ba mu fito ba sai da muka shirya ki gudu sa gudu mu ake gudu a tarasa kan hanya wannan daidai ki ji dadin ki ki hutu na ji ki jahila sumayya ni kura ajiya যাই